sake jaddadawa gwamnatin Nijar cewa ba abin da zai katse masa hamzari bayan tafke masu adawa da dokar harajin 2018 a mako biyu jere da juna saboda zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga a nan yamai shine abin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na kadar da concertation et d'action citoyenne suka sa gaba wajen shirya wata sabuwar zanga-zangar da suke sa ran yi a ranar Lahadin da ke tafe kamar yadda yake kunshe a wannan sanarwa da kungiyoyin suka fitar ga mace Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan tafiya wanga sati a can da magaram sun ayi takarda levendi avril agares haka ta wasu ma haka difa insha Allah za su declaration tilaberi su kuma 21 ne kenan samedi nan kuma insha Allah wagga dimanche le 22 da sahe karhe 8 zuwa karhe 1 na rana insha Allah mun sa kira ga duk 'yan ƙasa su da muke zantawa da shi a washegarin tafke rukunin farko na wasu gaggan jami'an fafutukar da suka jagoranci jerin zanga-zangar da suka kaddamar tun a ƙarshen shekarar da ta gabata don yin turda dokar harajin 2018 ministan al'adu bugu da ƙari kakakin gwamnati asmanu malam isa ya bayyana cewa lokacin da shugaban da'irar yamma ya hiddo takarda ya ce a wannan lokacin akwai matsalar tsaro ba za mu iya ba ku izinin ku yi wannan zanga-zanga ta dare ba su na mara da na zandar da na tawa sai suka je koti aka shara aka ce mayar baya da gaskiya ku zanga zanga nan ya mai ba su yi haka nan ba su tai suka kai kara ba suka yi zanga zanga bayan an hana su in kace a a kai za kai makanka shara kai makanka sakamako wannan bai kamata ba kungiyoyin na kawancan kadar da concertation et d'action sun nisantar da kansu da yunkurin afkawa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da ake baza jitar-jitar jami'an tsaro sun murkushe a yayin tarzomar da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata a nan Yamai da muka fara zanga-zanga mu yau muna cikin naviyam jack za mu yi diziyam ba mu taba cikin mu ba kuka ji inda an ka ce an hoshe mu mutum ko dan kai kenan wannan su suka kirkiro kayan su can tsakanin su wannan abu ya shahe mu ba to mu ba ya bata mana suna dan saboda mu yan demokrasiya ne akalla sau shida kungiyoyin kare hakkin jama'a ke shirya zanga-zangar Allah wadai da dokar harajin 2018 inda dubun dubatar jama'a ke amsa kira to amma canza lokacin zanga-zangar daga safiya zuwa yammaci ya sa mahukunta haramta wa kungiyoyin fitowa akan jijina saboda dalilan da suke dangantawa da matsalar tsaro matakin da suka ce babu hujjar bullo da shi hasali ma suna masa kallon wanda ya saba wa kundin tsarin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.